tara ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da sha tara ga watan disamba 1996 idan ba a manta ba a jiya ne muka fara bayani dangane da cewa za mu ci gaba da karatun wannan littafi a qiyamu ramadan na a sheikh muhammad nasiruddin al-albani amma muka ce za mu yi wa wannan littafi shimfiɗa da wannan littafi na shehu usmanu mujaddidi allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi rahama da yarda wato littafin da ke da suna hidayatu tullabi ila tariqis sawab mun karanto mas'aloli dama guda goma ne a wannan littafi mun karanto har zuwa ƙarshen mas'ala ta tara to sai lokaci ya ƙure mana don haka saboda muhimmancin wannan mas'ala ta tara da kuma alaƙarta da ta goma sai mu ce tasi'uha mas'ala ta tara daga cikin mas'aloli guda goma da ke cikin wannan littafi الشيخ usman بن fodi ya ce an من ترك ما اختلف fi wujubihi أو فعل ما fi في la yunkaru ينكر in إن قلد بعض ulama في zalika shehu ya ce ka sani da cewa duk wanda ya bar wani abu da aka yi saɓani game da wajabcin shi ko ya aikata wani abu da aka yi saɓani game da haramcin shi ba za a yi mishi fada ba matuƙar dai yana koyi da fatawar wasu malamai ne game da wannan hukunci illa an yuqallidahu fi qawlin khalafa nassal kitabi aw nassas sunna aw al ijma'a shehu yace sai dai fa in wannan mutum yana koyi da wannan malami ne a ƙarƙashin maganar da ta saba wa nassin alqur'ani ko nassin sunna ko kuma nassin ijma'i wa amma in wafaka kaula mujtahidi ahli sunna fala yunkaru alaihi shehu yace amma matukar magana matukar aikin da wani ke bi doka ce wadda ta shafi wajabci ko doka ce wadda ta shafi haramci ta yi daidai da fatawar wani malami cikin manyan malamai na ahli sunna to ba za a yi mishi fada akai ba in dai ba wannan magana da yake bi ta saba wa nassin alqur'ani ko sunna ko ijma'i ba wal muradu bil inkari inkarul harami shehu ya ce abin da ake nufi da inkari fadan da ake nufi da cewa ba za a yi mishi ba fada wanda ya kai matsayin haramci walau ankarahu inkaral irshadi aw amara bihi amran nushi wal irshadi fa zalika nushun wa ihsan shehu ya ce amma da za ka ga mutumin da yake yin wani abu wanda yake akwai sabani wajen haramcin shi ko kuma yake barin wani abu wanda yake akwai sabani wajen wajabcin shi sai kai mishi ainihin wato inkari musu na wannan abu da yake amma musu na ƙoƙarin ka shiryar da shi ko kuma ka umarce shi umarni da nufin nasiha ko ka dawo da shi kan hanyar da kake ga abin ya fi zama daidai to wai ce wannan ainihin wato nasiha ce kuma abu ne mai kyau misali fatsagen kuciya a sallah ai wannan baki ɗayan malamai sun haɗu kan cewa haramun ne mutum ya rinka sassagen kuciya a sallah ko kuma ya rinka yin sallah irin wadda take yana rigayar liman ko suna ayyuka tare da liman to sayyidina abdullahi dan umar sun yi sallar jam'i da wani mutum sai ga wannan mutum yana rigayar liman ruku'u yana rigayar liman sujuda yana rigayar liman dukkan ayyukan sallah ana sallame sallah sai abdullahi dan umar ya kama shi ya mishi duka yace la sallaita wahdaka wala bi imamin iqtadaita kai dai baka yi sallar ka kai kadai ba da kai zaman ka a gida ko inda kai kadai kai kai kuma baka yi koyi da liman ba tunda baka bari liman yayi sannan kai dan haka sai ya ce a idis salata ka sake wannan sallata ka to kaga anan ya dake shi ne ya mai inkari akan yayi wani abu wanda yake kai tsaye ya saba wa nassin alqur'ani da sunna da ijma'i shine sallar shi ba ta dan babu natsuwa a cikin ta mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba su san wannan abu da mutane suke rikewa a yau wanda ake da suna carbi ba sai zamanin eh, ƙarshen rayuwar sahabbai aka zo aka fara waɗannan abubuwa abdullahi dan Mas'udi sai ya ga wani mutum da carbi a hannu sai ya kwace wannan carbi ya kwaɗa mishi ya tsuntsunka shi ya watsar da shi ya ce kun fi sahabban annabi ilimi ne har da za ku kawo abin da ba su kawo ba mun fahimci wannan da kyau baki ɗayan sunan kalmar subha ma muwallada ce a cikin lugar arabiya duk wanda ya san abin da ake kira da ilmin sarf a ya sarf ya san cewa wannan kalmar muwallada ce ma'ana daga baya aka kirkire ta bata a cikin musulunci at-tasbihu asalin kalma at-tasbihu tasbihi sai aka ce as-subha abin yin tasbihi to wai har aka kaga wai annabi ya ce ni'mal muzakkar as-subha wai ma dalla da carbi abin yin tasbihi yaushe manzo Allah ma ya taba ganin carbi Allah ya ji ka Malam Abubakar Gumi Malam Abubakar Gumi yace ai carbi asalin shi daga kiristoci suke ni ina nan da kasar din aure na yace asalin carbi daga kiristoci ne kuma in ka je ka tafi ko a Vatican fadar Vatican can fadar Paproma za ga Reverend Fathers suna yau da carbi a hannu daidai inda ku kuke sa ladan da wane ne din nan su cross suke sa ko sai kuka cire cross kuka sa ladan <laughs> Allah ya kiyaye shi yasa an kana da tarbi ka tsinka shi ka watsar da shi ba addini bane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai aka ce wai ya zo ya ga wata mata da tsakuwa a gabanta wai tana tasbihi wannan hadisi munkari ne yadda hadisin ya zo da kyakkyawar riwaya shine matar shi ce ya fita barta tana yin tasbihi bayan sallar asuba sai dawo sai ce har yanzu kina nan a halin da na barki tace muna nan muna neman mu samu shiga a wurin Allah ya ce na faɗi wata kalma a bayan tafiyata da na rabu da ke da za a gwada tawa da taki da tawa ta janye taki sallallahu alaihi wasallama ai dama dole taka ta janye manzon Allah to sahabbai sun fi kowa kwaɗayin alheri sai ta ce ya manzon Allah wata kalma ce sai ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wannan kalma da za ka faɗe ta ta fi duk wani wanda zai tsaya na wani bata lokacin shi akan wasu bidiyo'i subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi tsarki da godiya sun tabbata ga Allah adada khalqihi gwargwadon yawan halittun Allah haka kake godiya kake tsarkake Allah waye ya san yawan halitta Allah wa ma ya junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san tarin rundunar halitta Allah sai shi kadai mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan adada khalqihi wa ba a nafsihi ina yabo da godiya da tasbihi ga Allah gwargwadon yawan yarda Allah wa ya san yawan yarda Allah sai Allah mun fahimci wannan wa midada kalimatihi kuma gwargwadon yawan magana Allah Allah ya ce da a ce duk bishiyoyin duniya za a feƙe su su zama alƙaluma duk tekun da ke duniya a markaɗe ta ta zama tawada a ce za a rubuce kalmomin Allah ma na fidat kalimatullah maganganun Allah ba za su ƙare ba to kai kana tasbihi da godiyar Allah gwargwadon yawan maganganun Allah waye kai ka yawan tasbihi wa midada kalimatihi wa zinata arshihi haka kuma ina tsarkakewa ina gode wa Allah gwargwadon nauyin al'arshin Allah wa ya san nauyin al'arshin Allah la ya'lamuhu illallah to haka wannan tasbihi da ake so ka yi sai annabi ya ce mata ku rinka yin tasbihi da yatsunku domin yatsu din nan su ne za a tambaye su a ranar alkiyama su za su yi magana wannan baki naka da ka gani da harshen ka toshe shi za a yi ba zai samu jawabi ba in kaga ya samu jawabi sai in an shiga wuta ko an je aljanna saboda yana da zarbabi shi yasa al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibuna hannayenka da kafafuwanka su za su yi jawabi wannan harshe da ka gani ka dube shi tun anan duniya kalli yadda halitta shi take aka ɗauke shi aka saka shi a can kurya aka kawo haƙora aka kakkafe shi aka ɓoye shi aka kawo laɓa aka toshe shi amma sai ya fito ya faɗi abin da zai kai ka wuta babu abin da aka adana a jiki a jikinka irin shi can aka tura shi amma ka kalle shi sai ya fito mun fahimci wannan da kyau jama'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani sahabi wannan harshe ka rike shi da kyau sai kasa fahimta abin da ake nufi sai ce ya manzo Allah na rike da me zan magana manzo Allah ya ce kai dai rai ne baka fahimtar magana akwai abin da ke kifa mutane wuta irin harshe ka duba ka gani shi yasa annabi ya ce duk wanda ya kiyaye tsakanin labban shi guda biyu harshen shi kenan da tsakanin kafafuwan shi guda biyu farji ko azzakari kenan yace ni kuma na lamince mishi aljanna ka gwada ka gani sai ka yi fama da shaidan in ba haka ba zai kai kai baro ka ta ɗayan waɗannan in bai kai ka ta duka ba ma mun fahimci wannan da kyau jama'a to saboda haka sai aka samu hadisi sahihi har waya wancan hadisi ma cikin abu dauda yake hadisi sahihi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yace na ga annabi yana yin tasbihi da yatsin shi na dama shi yasa tasbihi din ma da yatsin dama ake ba a hadawa da na hagu mun fahimta in ka zo sai kai subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar a cikin sahihin hadisi wanda al-imamu ahmad ya ruwaito annabi ya ce babu kalmar da Allah yake son ya ji daɗin ta ya ji ana faɗi irin subhanallahi wa bihamdihi kana tsarkakewa kana godewa Allah to shi yasa daga yau ya kai dan uwa musulmi sallah ce ka idar za ka yi tasbihi to wannan carbi ka ajiye shi gefe guda za a tashi kiyama ka san da yake ba balle zo ya ka waɗannan yatsuna ka su ne za su yi jawabi waye sanar shekan an ce ku zo ku yi jawabi in suka fara da subhanallahi Allah ya ce kun kuru kai ku aljanna ba ta gyaru ba to amma kai da tasbihi an watsar da carbi a nan tudun wada an yi tashin duniya yau matu baddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi alwahid manzo Allah yace a wata duniya ce za a yi tashin duniya gaba ɗaya ba wannan sama ba ba wannan ƙasa ba haka qur'ani ma ya tabbatar to sai ma ake fasara yace wata ƙasa ce ga ta nan fara sal kamar alli sai dai kawai ka wayi gari sai ka ganka ga kanan yau sai yadda aka yi da kai ka san cikin hikimar Allah haka yake a cikin ɗabi'ar ɗan adam duk sanda ake son ka sallama da wuri in aka bi ka cikin lumana akan samu matsala game da kai idan yan mobile suka zo za su bincike a kasuwa sai su shigo da gudun tsiya wannan ya tsohuwa mai sai da zogale su yakice ta gefe guda wannan a buge shi kai da aka zo binciken agogonka da katan katan yanzu sai ka ba da kai kaga wannan tsohuwa ba ruwan da amma an watsar da ita gefe guda dole kai ka sallama ko to saboda haka cikin hikimar Allah ba yadda muke dinnan yanzu za a zo a ce a tafi filin kiyama ba da sai wani ya gaddama wannan sama sai ta bindiga ta fashe idza sama'un shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat Allah kenan yace idan sama ta tsage kuma Allah ya ba ta izinin ta tsage din sai ce dole ta tsage waɗannan taurari da kake gani za a warga wargaza su kowa zai kama gaban shi wajumi shamsu wal qamar duk baki ɗayan wannan halitta da ka gani sai an yamutsa ta tukuna don aka ce to a wuce wuri ka ba za ka yi jayayya kaga hikimar ubangiji kenan <laughs> mun fahimta ko to saboda haka abin da ake so da kai ya ɗan uwa musulmi duk sanda ka tashi tasbihi ne ka yi da yatsinka na dama za ka yi wani abu ne wanda shari'a ta ce a kirga so ɗari ko so kaza ka yi da yatsinka na dama in ka bi a hankali za ka yi ba za ka rikice ba to amma abin da yake faruwa kana gudu za ka je kaza kuma wallahi duk shedan ne fa yanzu yau akwai wanda ya zauna ya azkaru sabahi wal masa zikirori na safiya da ake yi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير kafa ɗari salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kafa goma al'imamu tabarani ya ruwaito hadisi kyakkyawa akan haka mun fahimta subhanallahi wa bihamdihi kafa ɗari duk gasu nan sun zo cikin riwayoyi sahihai to waɗannan abubuwan sai ka lazimce su ka kula da su to in ka zo zaka rinkai ka rinkai kuma a tsanaki haka kada ka zo kana subhanallah subhanallah subhanallahi subhanallahi subhanallahi kai ma baka san abin da kake cewa ba balle shi Allah da kake gayawa Allah ya shiryar da mu to saboda haka shehu usman yake cewa wa hadha kulluhu fi babil hukmi wal amali wannan fa duk ake magana akan nasiha in an zo a da hukunci da aiki duk baki ɗaya ana magana wannan matsala da ake magana akan ba za a yi wa mutum inkari ba ana magana akan wajen hukunci da kuma wajen abin da ya shafi aiki wa amma fi babil fatwa amma game da matsala akan fatawa a yi maka tambaya algafata malam ina hukuncin kaza kai kuma ka ce kaza fayunkaru alaihi idza afta bishaz to za a yi wa mutum inkari za a yi mishi fada idan ya bada fatawa da abin da yake shazi ne me shazi shine abin da ya saba wa shari'a wal marjuh da abin da yake hujjar shi bata da karfi li anna al fatwa bihima la yajuzu ijma'an saboda malaman musulunci sun haɗu akan cewa bai halatta a ba da fatawa da magana da ta saba shari'a ba ko kuma magana da take ta ainihin zan ba ta da ƙarfi bal bil mashhuri war rajih sai dai a ba da fatawa da magana da take shahararriya ce ma'anar shahararriya wadda take da dalili daga Allah ko daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma wadda take da hujja mai ƙarfi to ka ji mas'ala ta tara kenan mun fahimci wannan to mas'aloli da muka tattauna jiya akan saki uku da magana akan ainihin e mai idda duk waɗannan mas'alolin ba shaz ne. mashhurai ne tunda suke da asali daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka gabatar da a wani yayi tambaya ne sai ya ce to yanzu in ya kasance wannan aure da suka yi a cikin idda shekaru aro aro ne ga 'ya'ya an riga an samu ya za a yi ai ƴaƴan nasu ne ƴaƴa nasu ne za su gadan su halal din su sababu wani abu kuma za a iya gyara auren a yanzu mun fahimci wannan da kyau ko abin da ake so ka fahimta shine Allah madaukakin sarki ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim haƙiƙa manzo ya zo muku wannan manzo daga cikin ku yake mutum ne ɗan uwanku mai kwaɗayi ne ga duk abin da ainihin zai kwantar da hankalinku kuma wannan manzo duk abin da zai wahalshe ku yana kuntata mishi mun fahimta to shi yasa duk matsala in ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya warware ta ai nan mun kawo magana wanda ya je jima'i da matar shi da watan azumi da ya taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ko sallama bai ba zuwa kawai yana ya rasulullahi halakt na shiga uku na shiga uku na manzo Allah yace kai me ya shiga me ya saka ka uku kake ta ka shiga uku yace waqa'atu ala imra'ati fi ramadana wa ana sa'im na sadu da iyali na cikin azumi ina azumi kuma yaya za a yi kenan manzo Allah yace kana da halin kai kafara ka yantar da baiwa wuya ɗaya kenan yace babu kana da halin ciyar da miskinai sittin yace babu kana da halin azumin wata biyu yace babu to ya za a yi da shi kenan sai koma sai zauna a san yadda za a yi da shi ya zo kotun koli mun fahimta to ya za a shikenan ana nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo mishi ainihin sadaka ko zakka sai ya dauka ya bashi ya ce tafi ka je kai kafara sai wannan mutum ya ce duk gaba ɗaya gabas ai kudu zuwa arewacin madina ba gidan da ya dace ci dabinan nan sai gidana in ba wa sadaka kuma annabi ya ce tafi ka je ka ci sai koma yana cewa na taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallama da laifi na koma da kwando guda na dabino sallallahu alaihi wasallam in ba fatawa annabi ba ina zaka samu haka to amma yanzu in ka shiga kunci sai a ƙara kuga ka kunci ba sauki sai a ce a'a babu babu sam tahrimu ta'did to shine sai kaga cewa wasu sai su ce kai su gaskiya za su je su ci gaba da zaman su ko duk ku ta wa'azi kuna wajo ko wajo ko ba za su ji ku ba gwamma ka ɗauka bincika malamai su yi bincike a gane abin da yake daidai a ce jama'a ga abin da yake daidai to waccan fatawa fa yaya ba za a bi waɗancan malamai ba sai a ce a'a tunda an gane ga yadda magana take sai a ce Allah ya gafarta musu mun fahimci wannan da kyau ko da za ku ga an warware matsaloli da yawa wallahi Allah ya shiryar da mu ashiruha mas'ala ta goma shehu usmanu Allah ya kara mishi rahama ya ce anna man yunkaru alaihi inkar harami huwa alladhi khalafa nass alkitabi kitabi aw nass sunna. mutumin da za a yi mishi inkari a yi mishi fada faɗa wanda yake ya kai matsayin haramci to shine wanda ya saba wa nassin alqur'ani ko nassin sunna awil ijma'a ko ya saba wa ijma'i to irin wannan shi kam sai a yi mishi inkari akan haka mun fahimci wannan da kyau jama'a sai shehu ya ce wa hunanta ha kitabu هداية الطلاب والله الهادي إلى الصواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد Eh, shehu ya ce a nan ne littafin ainihin da aka rubuta don shiryar da ɗalibai ya ƙare Allah maɗaukakin sarki shi ke shiryarwa zuwa ga hanya wadda take daidai Allah ya shiryar da mu ya ce godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu tsira da aminci ya tabbata ga ainihin shugaba ko fiyayyen halittu fiyayyen manzanni baki ɗaya sallallahu alaihi wa sallama mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to saboda haka kun ji a takaitan takaitawa abubuwan da shehu usmanu ya tattara mana anan to ashe duk wanda ya kawo wata fatawa wadda ta saba wa sunna shi yake wa inkari ko ko da ta saba qur'ani ko ijma'i to a zamanin sahabbai mun ga abdullahi dan abbas inda ainihin aka zo mas'ala ta faru abdullahi dan abbas yaro ne karami cikin malaman sahabbai kuma tare da cewa yaro ne karami amma an tashi lissafin ainihin manyan malaman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana saka shi a ciki shi yasa sayyidina Umar duk inda za a yi taron manyan malamai sai ya jawo hannun shi sai ya shiga da shi sai eh, ko riyadu na ka karanta za ga wannan hadisi sai manya suna jin haushi wannan yaro ya ake shigo da shi kuma mu muna da 'ya'ya kamar shi to ran nan sai sayyidina Umar ka san kana da ilimi ba a faɗa da kai sayyidina Umar sai ya sako matsala wa zai fassara mana idza a nasrullahi wal fatah aqsar sura fil qur'ani wa zai fasara ta sai suka ce ai wannan sura tana umarni ne da bushara cewa sako ya cika za a zauna a ci daula tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk dattawan nan suka tafi akan wannan fassara sai ai waiwaya wurin Abdullahi dan Abbas yace kai yaro haka kake ganin haka fasara take yace a'a yace ishara ce ga cewa tun da annabi ya cika sa saƙon da Allah ya aiko shi me zai zauna ya a mu ishara ce ga mutuwar annabi sai ya ce to ni ma fahimtar ka irin ta na fahimta sai ya ce to kun ji abin da yasa nake shigo da shi zauren taro mun fahimci wannan a yanzu ko shekarar shi ashirin in ya zama biloniya yaya duk inda ake taro ko kololuwa ne za a tafi da shi amma fahimta to Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu to abin da muke so mutane su fahimta shine a zamanin sayyidina abdullahi dan abbas manyan malamai sai suka bada fatawar a je a aikin haji ifradi ko a yi kiran sai aka zo wurin abdullahi dan abbas mai tambaya ya ce wani irin aikin haji ya kamata in yi sai annabi sai ibnu abbas ya ce mishi ka je ka yi tamattu'i saboda shi annabi ya umarni da ayi to shine ya ce sai abubuwa sai shiga cikin takafu'ul adilla in malamai suka ce takafu'ul adilla shine ka kalli nan sai ka ga wannan dalili na da ƙarfi ta wannan fanni ka kalli nan kuma wannan dalili na da ƙarfi ta wannan fanni kuma suna dukan junansu kaga ba ka rude kenan wannan dai ya ce gashi gashi gashi gashi abin da za a yi tamattu'i ya ce haka annabi ya umarni to amma dan yaro ne dan karami waɗannan manya manyan malamai ga manya manyan nadi kuma sun ce ba haka za a yi ba to kaga girman malaman can yake kallo nan kuma yana kallon kankanta wannan yaro to amma yana kallon yaron ya danganta tashi fatawar ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to bari tun daga wadda aka danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallama bari in yi ta sai ya je sai ya aikin hajji tamattu'i tamattu'i shine idan kai umararka ka warware ka ci gaba da harkokinka ko kana da iyalinka za ka ci gaba da hudda da ita kana kusantar ta sai ranar tarwiya ranar takwas ga wata ka kintsa shi kenan ka wayi gari ranar tara ga wata a tafi a hawan arfa kuma ka zama alhaji kenan ka yi tamattu'i kenan Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila alhajji famastaysara min alhadi qur'ani ma ya tabbatar da tamattu'i to saboda haka sai wannan mutum ya je tamattu'i din amma yace zuciyar shi ta nemi shi kaikayin wannan fatawa daga yaro ta fito waccan kuma daga manyan malamai to yaya yace yana kwantawa bacci sai kawai ya ga wani mutum ya zo yana ce mishi hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala hajjin ka ta karɓu umarakka ta samu shiga to yace sai ya zo ya gaya wa abdullahi dan abbas ala gafata malam fatawarka da ne aiki da ita dinnan da kace daga annabi take na yi mafarki an bayyana min cewa abin nawa ya yi daidai ashahidu shine sai abdullahi dan abbas ya ce ka zauna in yanka maka kuɗi cikin albashi na ka rinka ci tun da ka yi mafarkin sunna ba ma ido da ido ba mafarkin sunna in kai a sai a yanka maka albashi ka ci yanzu ko sai ka ci ɗan karen zagi da duka <laughs> Allah shiryar da mu to wannan ita ce shimfiɗar mun karanta wannan littafi ne saboda ya zama a buɗe kwakwalwarka a ɗan tausashi hankalinka a lallashi imaninka akan wasu abubuwa da mai yiwuwa za ka ji sun saɓawa al'amuran da kake so to sai a ce maka tun da dai shehu usman ya ce duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shari'a ce ba mazhaba ba ko to sai ka yi haƙuri ka danne ɗan abin da ke damun ka din nan a bar manzan Allah shi ma ya sarara ko ai shehunan ɗariƙa sun more mutane shekaru talatin da suka wuce suka yi ta wahal da mutane suka yi ta gudun fanfalaki to yanzu a bar manzan Allah kuma ya kawo mutane shari'a su yi aiki da ita sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa wannan littafi asalin shi ka shi salatu tarawihi babban littafi ne Muhammad Nasiru Dinar Albani ya yi shi ya tattauna ɗaya bayan ɗaya game da sallar tarawihi da duk abin da ya shafe ta to da akwai lokacin da a lokacin da ya rubuta wannan littafi kamar shekaru talatin da suka wuce kenan sai suka ci gaba da raya wannan sunna in aka zo za a yi sallar tarawih a goma sha ɗaya a goma sha ɗaya din nan ran ai hudu ai sallama ai hudu ai sallama ai uku ai sallama ran ai biyu ai sallama ai biyu ai sallama ai biyu ai sallama har ai biyar har ai bibi so biyar sannan ai daya ɗaya wata ran ai bibi bibi so hudu sa'an nan ana sallama kaga sallama hudu kenan sa'an nan a tashi a yi raka uku gaba ɗaya a yi sallama ma'ana raka'a goma sha ɗaya launi launin yadda annabi ya karantar to shi kenan sai aka samu wasu waɗanda suke yan bid'a ne sai suka yi ta suka akan wannan littafi tare da cewa fa babu abin da albani ya faɗi cikin wannan littafi sai abin da ya zo cikin sunna raka'a goma sha ɗaya aisha ta ce ko a ramadanu ko ba a ramadanu ba annabi sallallahu alaihi wasallama baya wuce raka'a goma sha ɗaya to shine sai ta ci gaba da bayani to sai aka samu wata riwaya ta hanyar hisham ibn urwa almajirin aisha shi ma sai ya ce ainihin raka'a goma sha ɗaya biyu yakan ƙara su zama raka'atul fajiri wata riwaya kuma ya ce raka'a goma sha uku sai ya shiru to sai wasu sai suka ɗauki wannan cewa raka'a goma sha uku ake yi to shine asalin inda ko ga akan yi raka'a goma sha uku a ƙasashen mu to wannan raka'a goma sha uku a cikin riwayar Hisham kaji ji fassararta saboda annabi yakan kai sallar ƙarshen dare ne lokacin da zai sallamar raka'a ta goma sha ɗaya alfijir ya fito sai kuma sai ya tashi sai ya raka'a ta alfajiri guda biyu a zahiri a surance in ka hada sai ka ga kamar sha uku ne amma a hakika fa waccan sha ɗaya ce lokacin ta ya wuce wannan lokacin ta ya shigo an yi guda biyu mun fahimci wannan da kyau ko to har wa yau sai wata riwaya da aka sake samu ta ce raka'a goma sha uku daban ita kuma ba ta hanya Aisha ba malamai suka ce ita ma wannan ba tana tabbatar da raka'a goma sha uku ba ne abinda ake nufi biyu daga ciki na farko din nan suna kasancewa ne raka'o'i biyu na eh, nafila bayan Isha da yakan yi ko kuma wasu sauƙaƙan rako'i guda biyu da annabi yakan yi sharar fage da sallar dare ɗin amma ita sallar dare ɗin gayarta shine raka'a goma sha ɗaya to me yake ƙara tabbatar mana da haka sai aka samu al malik ya ruwaito asari abdul eh, sayyidina umar a zamanin shi ya umarci limamai da cewa su rinƙa yin raka'a goma sha ɗaya sai aka samu wasu riwayoyi raka'a ashirin to waɗannan riwayoyi ba su inganta ba shi yasa malamai suka ce yin haka ɗin bidi'a ne haka al'amir sana'an ya faɗi cikin subulus salam to shi kenan waɗannan maganganu da nasiru dini albani ya ɗibo ya kawo fato an samu akwai manyan malamai kuma suna yin ashirin ɗin to shi kenan sai suka hura wutar bid'a sai mai ta bid'ar su sai ta tashi wasu kai ta rubuce rubuce su ne mishi raddi wasu a wurin hudubobi a masallatan juma'a ko masallatan idi wasu a cikin kasar-kasar haka to shine duk baki ɗaya suka gama wannan fuffukata su fama rabi hat tijaratuhum kasuwancin su bai yi riba ba ko kaɗan to da albani ya ga bukata ta biya duk matasa alhamdulillahi rabbil alamina sun ɗauki raka a goma sha ɗaya ɗin nan don mu a mu fiye da shekara goma raka a goma sha ɗaya muke alhamdulillahi rabbil alamina. ya zama kusan duk kewayen duniya wannan abu ya fansama an da ana yin tarawih yadda ta dace da ta annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine sai dawo ya rere wannan littafi sai mai da shi qiyamu ramadana an fahimta yadda zai maka saukin fahimtar karatu to amma akwai wani ainihin hadisi da ya kawo wannan hadisi da ya kawo shi kadai ne nake so in ciro mana shi a cikin ainihin muqaddima din wannan littafi mu karanta saboda wa'azin da ke cikin wannan hadisi muqaddima din in yaso kana so ka je ka samu kasar na ɗaya da na biyu na wanda muka yi karatun wannan littafi a mu sai ka ji amma dai yanzu abu mafi muhimmanci karatun littafin mu muke son mu shiga saboda muqaddimar duk an yi bayanan waɗannan rigingimu ne da aka yi ta yi to shine yace faqad sahha an ibn mas'udin shafi na hudu ne yace haƙiƙa ya inganta daga abdullahi dan mas'udin mawqufan abdullahi dan mas'ud ya faɗi wannan magana da zamu karanta wa huwa marfu'un ila nabi sallallahu alaihi wa sallama hukman annahu qala ko da yake abdullahi dan mas'ud ne ya faɗi wannan magana amma hukuncinta shine a danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama li'annahu laysa lirra'yi fihi majal don wannan magana da zamu ji zamu karanta babu yadda ra'ayi zai shiga cikinta to sai kowa ya karkada kunne kaji wannan magana sahabi ne ya tara ɗaliban shi cikin tabi'ai annahu qala ga abin da yace musu kaifa antum idza labisatkum fitnatun yace yaya za ku ji idan bid'a ta zo ta kewaye ku ta zama kamar ita ce gara da jamfa da wando da hula da takalmi da naɗi gare ku bid'a ta kewaye ku sama da ƙasa dama da hagu gabas da yamma ya harimu fi hal kabiru bid'a din ce ta abidi da cewa fitna. babba a cikin wannan bid'a zai taso har ya rakwakwabe ya zama tsoho cikin bid'a ya taso haka ya girma haka ya rakwakwabe har ya zama tsoho a cikin bid'a wayar bufi har kuma yaro ɗan karami an haife shi an yi tarbiyyar shi a cikin bid'a wa yattakhidhu hannasu sunnatan kuma mutane sun ɗauki wannan bid'a ta zame musu sunna yanzu misalin da muka buga jama'a in waɗanda suke son su ci mutane da buguzin sai su ce wannan addini na ɗariƙa sai su ce ba cikin shi kowa ya taso ba to ba cikin shi kowa ya taso ba ba shi ne kowa ya taso ya gani ba ba a cikin shi tsofaffi suke rakwakwabewa ba yara a cikin su ake tarbiyyar shi yanzu wannan carbi da muka yi magana eh, ba a cikin kowa ba ya taso ya gan shi ba manya haka yara haka to ma'ana bid'a kenan ta zo ta cuɗanyu ga mutane ta zame musu tamkar sunna a cikinta suke girma a cikinta suke mutuwa idza turika minha shay'un qila turikati sunna sai a waye gari in aka bar wani abu daga cikin bid'an nan sai ka ji yan bid'a suna cewa kun ji an bar sunna wai bid'a ta waye gari ta zama sunna saboda me a cikinta aka taso aka girma to tambaya ce ibn mas'udin yake wa almajiran shi wani hali kuke tsammanin za ku shiga in wannan lokaci ya zo a lokacin lokaci bai zo musu ba wannan matsalar san bidi'a ba ta da daraja a lokacin ko miskala zarratin in ka yi ta zaka zama abun gudu don a lokacin ne zaka ana cewa wa dan bid'a rashin magana da shi rashin zama da shi rashin hira da shi saboda me saboda bid'a ba kwan abu ne a wannan lokaci to sai ya ce to yanzu in kuka waye gari bid'a ta samu mukami irin wannan an mai da ita sunna wanda duk ya bid'a za a zo ana zinɗe ana zagin shi ana cewa ya bar sunna to yaya za ku ji idan wannan lokaci yayi tambayar da ya musu kenan Allah ya shiryar da mu qalu sai waɗannan almajirai suka ce wa mata zak algafata malam yaushe wannan matsala za ta faru yaushe ne bid'a za ta zo ta zame wa mutane jikinsu ta zame musu ainihin kamar tufafi ta cuɗanyi da su qala sai yace idza zahabat ukum idan malamanku suka ƙare malamai in suka ƙare ma'ana duk waɗanda suka kai martaba ta malanta a ilmance aka neme su aka rasa waye malami shine wanda ya san alkitabu was sunna idan baka san alkitabu was sunna ba baka iya istinbati da istikrajin ahkam shar'iyya daga ciki baka iya tace hadisi ka gane wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba wannan hadisi nasikhi ne daga mansukh aka ce bai halatta a ce maka malam ba al-imamu hakim ya ruwaito a cikin littafin shi ma'rifatu ulumil hadith daga imamu ahmad da ishaq dan rahwiya suka ce duk wanda ba zai iya ware hadisi wannan ya ce ya inganta wannan bai inganta ba a waɗanda suka inganta ɗin kuma ya ce wannan ko da ya inganta amma ba za a yi aiki da shi ba saboda an shafe shi ga kuma wanda ya shafe shi to duk wanda ba zai iya wannan ba suka ce bai halatta an game da shi ma a ce malam ba balle a bashi kujeran malanta to ashe ilimi na mustalal hadisi ya zama me ya zama tilas kenan to aka waye gari kai ne malami amma baka iya gane hadisi kaza ya inganta kuma me ma'anar shi hadisi kaza nasikh ne hadisi kaza mansukhi ne yanzu misali akwai hadisai guda biyu tun nan kurkusa cikin bulughul mara zahirin ka kalle sai ka ce suna karo da juna ko kuma ka ji yadda ake ta karantar da mutane ai cewa wannan nasikh ne da mansukh wannan hadisi yana cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin da ya shafi azzakarin shi ina alwalashi sai annabi ya ce ai gaba shi ce ya taba ba komai kenan wannan hadisi kuma ya ce duk wanda ya shafi azzakarin shi sai ya alwala sai ka ji wasu sun ce ai wannan ya shafa wancan man massa zakarahu falyatawabba ya shafe wancan da yake cewa inna ma hiya babu atun minka ko ɗaya ba haka al'amarin yake ba li'anna litawfiqi huna majalun za a iya hada hadisan a aiki da su gaba ɗayan su dama idan hadisai guda biyu suka zo suna karo da juna malaman hadisi suka ce akwai mataki guda hudu a kansu mataki na farko za a fara tabbatar da ingancin kowane ɗaya daga ciki in aka tabbatar da dukkaninsa sun inganta to shi kenan sai a dawo kuma sai a ga akwai yadda za a yi a haɗa su mataki na biyu kenan yadda za a haɗa su a ce to wannan ga ma'ana shi wannan ga ma'ana shi duk a aiki da su in akwai wannan hanyar to sai a bi in ba wannan hanyar sai ka duba shin ka san tarihi ma'ana wannan hadisin annabi ya faɗe shi ne lokacin da aka zo yakin khaibara yakin khaibar an yi shi a shekara ta bakwai bayan hijira wannan kuma hadisin annabi ya faɗe shi ne a lokacin da aka zo hajjatul wada hajjatul wada an yi a shekara ta goma ne zuwa ta sha ɗaya to shi shikenan tunda ka san tarihi wannan an faɗe shi ne a lokaci kaza wannan aka zo aka faɗe shi sai ka ce to wanda aka faɗi daga baya ya shafa wanda aka faɗi daga farko kenan dan me ka rasa yadda za ka yi ka haɗa tsakanin su kuma gashi ka san tarihi mun fahimci wannan to in baka da tarihi a hannunka sai me ka gwada karfin su ɗaya baka da tarihi a hannunka ka kasa tarjihi a tsakani sai ka komo mataki na hudu shine at tawakkuf sai ka saurara waɗannan hadisai dukkan su ba za ka yi aiki da ko ɗaya ba kenan ba kuma za ka bada fata da ɗaya ba sai ka je kana ta binciken ilimi akan haka za mu zo mu samu irin haka ta taɓa faruwa ga shekul albani zai zo ya bayyana mana ya ce sai daga baya yana nan yana roƙon allah a hankali sannan allah ya bayyana mai yadda al'amarin yake sai an yi wa Allah biyayya ibnu taymiya yace wani lokacin in ya buga ya buga ya kasa fahimta mas'ala sai faɗi ya sujuda yana kuka ba ɗagawa ake yin al'amarin ba kwantar da kai ake ga Allah mun fahimci wannan da kyau to ma'ana in dai ana son suwana da suwana su zama malamai sai sun kware a fannoni na ilimi ilimi kuma shine qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi sai an ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai sun ce الإمام الشافعي يتي كل العلوم سوى القرآن مشتغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين yace duk ilimi mu ji ana cewa haddafana haddafana haddafana har a kai mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma qur'ani ko kuma aka mana fahimtar da bata saba qur'ani ko hadisi ba yace duk abin da ya saba waɗannan abubuwa yace to wannan shedanci ne to ya ce haka za ta faru ne idan malamai suka ƙare waɗanda za su iya tace mana addini to yanzu kowa ya wayi gari ya zama malami tasaddara littadrisi kowa ya hau kujerar malanta ya zama mai babban malami saboda me qur'ani dai gashi an fassara mishi shi akwai na hausa ko zai iya zuwa ya nazari ya zo ya ce zai tamsiri da haka eh tamsiri ake ko sannan littattafai ga sunan zai zo ya hadishi a ce ai wani ya iya hadishi to haka al'amura suka wayi gari to yace in malamai suka kare wa kasurat qurra'ukum makarantan ku kuma suka yi yawa alarammomi kowa gashi ya iya karatun alqur'ani yanzu mata sun iya maza sun iya yara sun iya ku alamomi ne na wannan lokaci da zai faru wai zaka ga karancin malamai da yawan waɗanda suka kuma iya karatun alqur'ani ga nan yanzu kowa ya iya shine ah, abubakar al'ajuri ya ruwaito ainihin asari daga mu'azu mu'az ya ce wani zamani zai zo nan gaba mutane kowa zai waye gari ya kware gaba da karatun alkur'ani ya ce har a samu mutum ya ɗauki ƙur'ani ya yi wa'azi ya yi wa'azi mutane su ƙiji ya ɗau sunna ya yi wa'azi ya yi wa'azi mutane su ƙiji sai ya ce to ko sai na ƙago bidi'a ne za su bi sai ya ce to kar ka sake ka ƙago bidi'a ka duba yanzu duk yadda za ka gaya wa mutane gaskiya ba za su ji ba kana ƙago bidi'a yanzu sai a kewaye ka mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu yace wa fuƙaha uku kuma malamanku waɗanda suke fahimtar addini suka yi karanci fahimtar addini ba wai zunzurutun karatun ba amma fahimtar da gano makasudin addinin musulunci to irin waɗannan sai su ƙaranci wa kasurat uku sa'annan sarakunan ku sai su yawa da dai sardauna kwaya ɗaya ne din Najeriya nan ko yanzu fa sardononi ko da na gangare da na tudu da har a ƙasa arna wata ran ba mamaki ka ji sardauna mun fahimta to shine al'umara sarakuna sarautu za su yawa wa qallat abna'ukum amintattu sa ainihin yi karanci daga cikinku da za a kawo naira miliyan guda ko miliyan goma a ce ga ta an sadaukar ga masallaci sai a ta tunanin wa za a danka a hannunta liman ko ladan ko wane ko wane wane ne ba wane ne ba 'yan kwamiti ko kuwa suwa kowa gashi nan ya yi zuru yana jira a danka mishi shikenan <laughs> Allah kiyaye wal tumisatid dunya bi amalil akhirah yace kuma a nemi duniya da aikin lahira aiki ne na lahira amma sai a zo ana yin shi kuma dan a samu mukamin duniya Wato tufaqqiha li ghairi din kuma a rinka koyan ainihin addini ba kuma dan a taimakawa addinin ba kawai dan a samu duniya to kun ji in aka samu waɗannan abubuwa sun faru to shikenan za a wayi gari to shi kenan bidi'o'i sun kewaye mutane kuma za su girma a cikinsu to yanzu kowace gaba cikin gabobin wannan hadisi sun tabbata ko ba su tabbata ba to shi yasa kaga yanzu bid'a ta waye gari ta zama mutane kashi da bargo da tsoka da jijiya ta riga ta kewaye mutane yanzu kana cewa a bar bid'a kaza sai a zo ane maka lugudan raddi kana cewa ga sunna kaza sai a zo ane maka raddi Allah ya kiyaye wannan ainihin na dauko mana shine dan kadai mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da suke cikin wannan shimfiɗa wannan hadisi al-Imam darimi da al-Imam Hakim su suka fitar da shi da isnadai guda biyu ɗaya sahihi ɗaya kuma hasan Allah ya shiryar da mu to mun ji wannan da kyau ko jama'a to saboda haka nasiha ta farko za mu zo mu samu abubuwa a cikin wannan littafi to sai ya kokarin a raya su dama mutane za su ce to ai mun yi kaza hukuma hukuma za ta kama kan kai sallar tarawih raka goma sha ɗaya ina ruwan hukuma da kai dama dai ba abin da mutane ke tsoro ba ke. to a raya waɗannan mana raya waɗannan abubuwa da ake kin yi shine yasa kuka ga har yanzu hukumar musuluncin mata gagarin mutane Allah ya shiryar da mu to yace qiyamu ramadana kiyamu ramadana tashi domin yin ibada a watan azumi don asalin kiyamu ramadan yana ɗaukar mutum ya tashi ko ya yi sallah ko ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya wata ibada shine kiyamu ramadan amma anan shi ashekul albani yana nufin yin sallah ta ramadana din ya ce fadlu kiyami layali ramadana shafi na sha bakwai kenan ya ce falalar mutum ya tashi ya yi sallah da dare rakin watan azumi alfaqaratul ula fakara ta farko a Muhammad Nasiru, محمد Albani, ya ce ja a fihi hadisan, hadisai guda biyu sun zo akan haka. mun fahimta falala zai kawo maka ta yin ta tashi da daddare a yi sallah da watan azumi amma bai ta kawo maka lauka na kaza lalazima an an yakuna kaza laukaniyat bai kawo maka waɗannan ba sai ce akwai hadisai guda biyu sun zo akan haka al-awwal an abi hurairata radiyallahu anhu qala hadisi na farko daga abi huraira Allah ya kara mishi yarda abu ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuraghibu fi qiyam ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana kwadaitarwa game da tashi ayi sallah da daren watan azumi min ghairi an ya'murahum bi azima ba tare da ya matsanta musu ba sai dai yana kwadaitarwa ne yana nuna akwai lada amma ba za a tilasta maka ba amma akwai lada dai thumma yaqulu sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya tashi da watan azumin ramadana yayi ainihin wato sallah tare da imani da kuma neman lada kaga shi yasa kullum ake gwagwarmaya a gyara aqidar ka duk sallar da zaka yi da zikirin da zaka yi da wani abu in baka da aqida ta gari aikin banza kake yi mun fahimci wannan da kyau jama'a to dan haka wannan ibada da zaka tashi kai da watan azumi to ka ji sharuɗanta sharaɗi na farko ka zama kai mu'mini ne kuma sharaɗi na biyu ka zama kana yi ne dan neman lada to ina masu cewa su ba suna yin ibada bane dan Allah ya ba su lada wasu ce yanzu nan kai ba za ka bauta wa Allah ba sai dan Allah zai baka aljanna sai ka ce iyi saboda annabawa ma aka Allah ya sifanta su ya ce wa na suna bauta mana ragaba wa rahaba wa kanu lana khashi'ina suna bauta mana cikin kwaɗayin rahama da kuma tsoron azaba saboda me saboda suna tsoron mu to ashe ana bautar Allah ne saboda me saboda ka samu aljanna saboda kada ya saka ka a wuta in ba dan haka ba a ah, to dan me kake bautawa na dawa ne dan bai da wuta da aljanna mun fahimta jama'a to dan haka ka tabbatar da cewa ka da ake cewa ka gyara din nan wallahi alazimi ba cin mutuncinka ake ba kuma abin da muke gaya jama'a kullum ku yi haƙuri duk sanda aka kawo mutane alheri haka suke yi ba su san abin da ke ciki ba ne mun fahimta misalin wannan ya ishe ka fahimta da za a kawo mulmule guda na zinare a saka a cikin leda a kawo kashi a zuba a kan zinaren nan a cika ledan nan a kulle sai a dan binci ne bakin shi sai a jefar a can kofar masallaci kowa ya zo sai karkata hancin shi ya rike haka ya kauce saboda me bai san abin da ke cikin kashin nan ba kashin yake hange amma da a ce ya san abin da ke ciki shine zinaren nan fa to da liman da ladan da sahun farko kowa sufa zai akan kashin nan ya dama dama da shi in ya so ya je sai oman naira biyar ya wanke ya je cira ko ba haka ba saboda ya san abin da ke ciki to haka waɗannan sahabbai lokacin da ba su fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka sayyidina Umar ba ta huwaye zai kashe manzon Allah ba yana cewa la buddali an aqtula muhammadan yace yau dole kawai in kashe muhammadu saboda a zauna lafiya sai gashi kuma ya dawo ya musulunta to shine abin da kullum ake cewa mutane ka yi haƙuri waɗannan da ba su fahimci addini ba kamar yadda kai ka fahimta to su marasa lafiya ne kai likita ne likita duk sanda ya zo zai wa yaro allura sai ga yaron na yana cizon shi yana dukan shi yana bugun shi yana zagin shi ran da yaron na ya samu sauki sai gan shi da lemo da abarba da ayaba da madara ya zo gaidawa ya zo gaida likita to sanda ka kawo mutane alkhairi haka lokacin da annabi ya kawo musu wannan alheri haka suka yi ta yi ran da suka gane cewa kuma ashe wannan al'amari gaskiya ne majinar shi ma ba su sakewa ta sauka ƙasa in yi kaki sai su tare sai su shafa a jikinsu yaya aka yi sun gano kan abin ashe to shi yasa duk waɗannan mutane da za su zo su ne maka jafa'i ba faɗa za ka yi da su ba a'a sai Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan kai wa'azi kai da'awa da hikima da kuma kyakkyawan hanya ta wa'azi in za ka yi da su kai jayayya da su ta hanyar da ta dace mun fahimci wannan da kyau jama'a to saboda haka cewa da ake ka gyara aqidar ka din nan kamar gyambo ne duk sanda aka zo jambo daga zuwa asibiti aka maka magani akai aka kawo filasta aka nade shi sai kunkume karshen ta sai an yanke kafa amma aka zo aka wanke shi aka wanke shi da magani ko aka sa lemun tsami din nan aka wanke to a lokacin da ake wanke wannan da dadi ba daɗi to sanda ake kokarin gyara aqida kadin nan ba daɗi sai ka ce yaran nan sun matsa mana kullun sai sun zage mu ba zagin ku ake ba aljanna ake son mu shiga da mu da ku gaba daya mun fahimta to amma babu daɗi ne lokacin da ake gaya maka din zaka ji akwai zafi amma da zaka daure ka yaki shedanin da ke kanka sai ka ga cewa alhamdulillahi rabbil alamin ashe alheri aka kawo maka mun fahimci wannan da kyau jama'a to dan haka imani din nan da aqida da ake cewa ka gyara kullum kai kokari ka gyara kar ka sake zama akwai kafirci ko shirka ko bid'a ko munafinci ko zindikanci a cikin zuciyarka ɗayan waɗannan abubuwa biyar wallahi azimi zai iya haramta maka aljanna Allah ya kiyaye to annabi ya ce duk wanda ya tashi ya sallah da watan azumi yana cike da imani da Allah da kuma neman lada to za a gafarta mishi zunuban shi wufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta mishi zunuban shi waɗanda suka gabata to duk inda kaga irin wannan nasoshi malamai sai su haɗu akan cewa ai waɗannan zunubai da ake nufi ƙananan zunubai fa ake nufi dan kada daga shan ruwa ka tafi gidan giya ko gidan mata ko gidan gantali ka je duk ka gama gantalin ka ka dawo kuma a zo a kiyama ramadana ka ce ai shikenan ghufira lima ta kaddama min zambi gobe ma ka sake zuwa haka gofira lima ta kaddama min zambi ai mala'ikun da suke rubuta waɗannan koyayyen ubanka ne zaka ji kunyar wata ran zaka <laughs> zaka ce yau gaskiya za su rubuta maka babu shafewa yau <laughs> Allah ya kiyaye فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك sai manzon Allah ya rasu al'amarin yana nan a haka ma'ana an daina yin sallar ainihin jama'a saboda rana ta farko dama annabi ya fito yayin sallah da su akwai akwai dan asabari ne haka ai kowa san asabari ko zana to ya kan fito da shi tsakar gida da daddare sai ya kewaye zai shiga ciki yana sallah sai wani sahabi ya zo wuciya sai ji annabi na sallah da daddare sai ya tsaya a bayan katanga yana bin sallah wani ma ya zo wuciya sai suka jeru da gari ya waye sai wannan ya ce ai jiya manzan Allah ya yi sallah mun bi ta bayan gida sai wannan ya ce ai koyo ba zan yi bacci ba da ni za a yi suka zo suka taru masallaci ya cika tankam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida to aka yi na ɗaya na biyu na uku to ran na hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki fitowa har wasu suka zo suna gyaran murya suna as-salata sala wajen suke ya yi bacci ne sai da aka zo sallah asuba sai ya fito sai suka ce ya manzan Allah yau mun ta tashin ka amma baka ji ba yace ina ji babu abin da ya hana ni in fito sai tsoron kada a ci gaba da yin tarawihin nan a jama'a Allah ya farlanta mana kuma za a gaza yanzu sallah tarawihin aka ce yanzu azumi ya fara za ga kowa masallaci ya cika har yan kwaya za ka ga masallaci duk masallaci za ga ya cika tunda duk an ɗaure shaiɗanu da iblisai duk wanda kaga ya je gidan giya ko wurin gantali da watan azumi shi kanshi shaiɗani ne amma shaidanu dai an ɗaure su to duk wanda kaga ya kunna taba ya sha to sunan shi dajjalun iblisun to faqra alaihi fawatiha suratul kafi <laughs> shi a duk an ɗaure su to yaya aka yi wannan abu kaga shi ma ya zama shaidanin kanshi kenan to saboda haka yanzu wannan sallah ta tarawihi inda an farlanta mutane ita me kuke ji azumi dama goma ta farko goma ta wuya goma ta ɗokin sallah idan goma ta farko ta zo za ka ga masallaci na cika ana fara shiga sha ɗaya to daga liman sai waɗanda suke masu ƙarfin imani na gaske tunda ta zama jiki wasu sun watsar da ita to shine sai annabi ya ga in ya ci gaba da fitowa to Allah zai ga ah, to ai suna son wannan abu bari a farlanta musu kuma ba za su iya ba to sai na fitowa sai ce na ga aikin da kuka yi Allah ya saka muku da alheri amma na ji tsoron fitowa ne dan kada a farlanta muku ashe asali menene yasa annabi ya ki fitowa tsoron ka a farlanta ba wai dan yin sallar a jama'a ba kyau ba ko to shine har annabi ya rasu akan haka ake sun kana al'amru ala a zalika fi khilafati abi bakr radiyallahu anhu haka al'amarin ya kasance a halifancin sayyidina abu bakr Allah ya kara mishi yarda wa fadrin min khilafati umar radiyallahu anhu da farkon zamanin halifancin umar shima haka aka kasance ana yi to wannan ainihin hadisi al-Imam Muslim da wasu malamai sun fitar da shi to haka al'amari ya kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka dakata daga yin tarawihi a jama'a amma mutane sun ci gaba da yi nan mutum ya zo yana yi liman eh, da mamu guda biyu waɗannan haka suna yi a rarrabe a rarrabe to amma a cikin jama'a guda ɗaya fa sai aka dakata daga yi saboda ga mas'alar da annabi yake tsoro to a zamanin sayyidina umar wata ran kamar yadda zamu zo mu ji shine yazo ya raya wannan sunna aka zo ana yin ta to dan haka sallar tarawih kamar yadda zamu zo mu ji ba fa bid'a bace a'a amma sunna ce sallar tarawih din kuma a yi ta a jama'a shine yafi to kaga wannan hadisi yana nuna falalar sallar tarawih ko tunda an ce duk gashi duk wanda ya tsaya ya sallah da daddaren azumi za a gafarta zunuban shi wal akharu daya hadisin hadithu amr ibn murra shine hadithin amr dan murra al-juhani qala wani sahabi ne amr dan murra al-juhani yace ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulun min من fa qala ya rasulullahi to kaga inda larabci yake bayar da mutane yanzu na an ce ja'a sai ka ɗauka rasulullahi shine zai zama fa'ili to amma maf'ulu bihi ne muqaddam don haka in ka zo sai ka ce ja'a suka ce fi'lu madin wa huwa mabniyun ala fathatin zahiratin ala akhirihi la mahalla lahu min al-i'rab rasula maf'ulu bihi mansubun bi fathatin zahiratin ala akhirih wa huwa mudafun majrurun bil إليه wa alamati jarrihi جره الكسرة zahirati ala akhirihi. sallallahu alaihi wa sallama jumlatun du'a'iyyatun la mahalla laha min al-i'rab rajulun fa'ilun marfu'un bi zahira ala akhirih wa min harfi jarr wa huwa mabniyun ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab qudaa ja'a بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره فقال تستمر بالإعراب ما ma maf'ulu مفعول قال مقول القول maganar da aka faɗi ita ce maf'ulun ƙala din to yace جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاءة ونمت قضاءة mun manta mun ce quda'ati mun yi li'irabin shi akan haka quda'ata zai zama ainihin majrurun ne bi fatahatin zahiratin ala akhirih limaza li'annahu ismun la yansarif akwai sunaye waɗanda ba sa sarrafuwa a larabci duk sunan bahaushe mabniyi ne sunan bahaushe ba dan ladi ya zo dan ladi ya tafi na ga dan ladi na wuce dan ladi ko ba haka bane Muhammad ya zo Muhammad ya tafi zan je wurin Muhammadu amma a larabci sai ka ce ra'aitu Muhammadan qala Muhammadun bahabtu ila Muhammadin shi yana cancanzawa naga Muhammada zan tafi wurin Muhammadi Muhammadu ya zo haka yake kasancewa a larabci to amma a Hausa a larabci amma a cikin larabci akwai wasu sunaye waɗanda yake ba sa ɗaukar wasu sunna akwai wani sunan kuma da yake ginanne ne diman da'iman kamar musa isa duk waɗannan ginannu ne akan haka don haka in ka zo ja'a musa sai ka ce musa fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddara alal alif li'annahu ismu maqsur haka yake titir baya zama musaya baya zama musi haka musa ɗin nan yake to amma akwai sunayen da yake su kuma ba sa ɗaukan kasara kamar me kamar ibrahima isma'ila ishaqa duk waɗannan sunayen ba sa ɗaukar kasara to ko da kasara ta zo sai dai a sanya musu fataha to an zo irabin su to shine irin wannan sai a ce ai majrurun bimin wa alamatu jarrihi alfatahatu zahira ala akhirih limadha li'annahu ismun la yansarifu saboda suna ne wanda bai sarrafuwa wannan babi ne na nahawu kuma bari a ci gaba da falala azumi ɗin nan kawai wa qala ya rasulullahi wannan mutum ya zo daga cikin kabila quba'a ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya manzan Allah ara'aita in shahidtu alla ilaha illallah me kake gani in na shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa annaka rasulullah kuma na shaida kai manzan Allah ne wa sallaitu salawatil khamsa Sa'annan nan salloli guda biyar wa sumtu shahara na azimci watan ramadana wa qumtu ramadana kaga falalar kenan inda za ta shigo falalar da zaka ji an faɗi to ta shafi har da kiyamu ramadan kuma na miƙe a daren watan azumi na yi ibada sallah ko wani ibada daban wa ataitu zakata sa'an nan na bayar da zakka wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace man mata ala hadha kana min Siddiqi na wa shuhada wanda duk ya mutu akan irin wannan siffa zai kasance daga cikin mutane masu gaskiya kuma mutane da kuma mutane waɗanda suka yi shahada to waɗannan irin mutane kuwa suna tare da annabawa da manzanni ƙarshe sai Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqa waɗannan sun dace da abokan zama aka ce annabawa da manzanni su ne abokan zaman ka aljanna ai ka more wannan hadisi al-imam ibn da ibn hibban sun ruwaito shi da isnadi mai inganci to kaji waɗannan hadisai guda biyu suna nuna maka falalar yin ibada da watan azumi ko to sai ce lailatul qadri wa tahdiduha bayani akan falalar lailatul qadri da kuma ayyana wacce rana ce ne ranar lailatul qadri waɗanne alamomi ne za su faru a gane cewa rana kaza ita ce ranar lailatul qadri الشيخ الألباني يتي الفقرة الثانية Fakara ta biyu wa وأفضل لياليه Lailatul القدر dare mafi daraja daga cikin dare rakin azumi shine daren lailatul qadri liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi ya ce man qama lailatul qadri wanda ya miƙe a daren lailatul qadri yayi ibada thumma wuffiqa ah, thumma wuffiqat lahu kuma aka datar da shi wannan dare ya zama lailatul qadri din mun fahimci wannan ma'ana daren na lailatul qadri ne kuma aka datar da kai ka tashi kayi ibada dan in daren lailatul qadar ne kana ta share bacci kai baka samu wannan falalan ba to aka datar da kai yau daren lailatul qadar kuma ka tashi kai ibada imanan wahtisaban kana cike da imani da Allah da kuma neman lada game da wannan ibada da kai ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta mishi zunuban shi waɗanda ainihin suka gabata wannan hadisi ma bukhari da muslim da al-imamu ahmad da wasu malamai su suka ruwaito shi to a tsohon bugu na wannan littafin qiyamu ramadan a shekul albani ya kawo da lafazin cewa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara to daga baya sai gane wannan lafazin wa ma ta'akhkhara din bai inganta ba shine sai ya cire shi an fahimta duk malamai masu tsoron Allah ba ga kullum suna bincike in ga abin da ba haka ba sai su cire a littafin sun aka yi sabon bugu sai ga sun gyara kullum muna buga misali ya isa kowa ya fahimta a kasar nan ko a Sheikh Malam Abubakar Mahmudu Gumi yana karatu sai ka ji ya ce wannan wuri ku cire shi sai ka ji ya ce kusa kaza haka har ya rasu ai wannan abu ne wanda yake duk wanda ke nan ya fahimta tunda kowa yana da rai haka ta faru insha Allah to shi yasa duk malami mai tsoron Allah kullum yana yana bincikan littafin shi menene na rubuta wanda yake yana buƙatar in duba in na duba naga haka ne in bashi in ba haka ba sai in cire shi shi yasa muwaffa san da Imam Malik ya rubuta ta ka yadda take a yanzu so goma Imam Malik bai gushe ba kullum yana cire wasu abubuwa har ta waye gari ta zama yadda take din nan a yanzu Allah shirye da mu to kaji wannan na nuna maka falalan da qadri الفقرة الثالثة قطعة أكو وهي ليلة سابع وعشرين من رمضان على الأرجح يتشي درن ليلة القدر شيني درن أشرين دبقوي قوة أزمي كما كان ما في كالفي معنى درن دا أكتشي درن أشرين دشدا أي أشرين دبقوي ashirin da bakwai ga watan azumi to in abin da muke so mutane su fahimta yanzu gashi muna yin karatu da daddare ko to yanzu yau fa daren juma'a ne ba daren alhamis ba to amma in muka zo sanarwa wurin karatu sai ku ji mun ce yau alhamis saboda ɗaya a zauna da bahaushe lafiya amma yau ba alhamis bane kwata-kwata yau juma'a ce to amma da zan zo in ce yau juma'a tara ga sai a ce a'a alhamis to sai a ce alhamis din amma a shar'ance to yanzu yau daren juma'a ne daren da yake daidai da wannan rana kawai shine daren arafa wunin da aka hau arafa to wannan daren da zai zo a gaba to shine daren arafa to wannan ne kawai kuma kowa ya san haka ina za ka fahimta in aka ce gobe wayewar gari gobe sallah to kowa ya san yau ne daren me daren sallah to haka al'amarin yake yau ba alhamis bane kwata-kwata a shar'ance yau juma'a ce shi yasa dare ne ke fara zuwa sannan wuni yanzu gobe in gari ya waye Allah madaukakin sarki ya kai mu rana ta faɗi to wunin juma'a ya kare to akan haka hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda ya mutu a daren juma'a ko a wunin juma'a za a ketarar da shi tambaya ko azabar kabari to kama a wannan daren yanzu in mutum ya rasu to shine ya shiga wannan falalar ko kuma daga wayewar garin gobe zuwa rana ta faɗi to in rana ta faɗi to juma'a ta fita an shiga daren asabar kuma kenan to daren ashirin da bakwai idan yau muka yi azumi ashirin da shida da rana dare yanzu ya yi to daren ashirin da bakwai gobe wayewar garin ya zama azumin mu zai zama na ashirin da bakwai to wannan daren shine na ashirin da bakwai din jama'a mun fahimta wani lokacin sai an yi gwari-gwari ne haka yawwa kuma wannan da matarka za ta haihu yanzu din nan da za ka gwada ka gani shine bakwai za ta kama yaushe juma'a za ta kama <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sai ce daren ashirin da bakwai ne ga magana mafi ƙarfi wa alaihi aksarul ahadith ha hadithu zirr bin ya ce mafi yawancin hadisai haka suke nunawa cewa daren ashirin da bakwai ne lailatul qadri qala saboda an yi sabani ne fa wasu ma yan shi'a ma cikin aqida su cewa suka yi babu lailatul qadri kwata kwata haka zai ya hikaito a cikin fatih bari wasu sun karyata ta ne kwata kwata sun ce ma ba ta to wasu kuma suka ce akwai ta a shekara amma ba a azumin ba to shine maganganu akai masu yawa to kuma Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah to shine nan zai kawo mana ainihin hadisi da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka yi sabani akwai hukuncin shi akwai a wurin Allah to shine yace mafi yawancin hadisai haka suke nunawa daga ciki har da hadisin Zirru dan Hubais qala yace sami'tu Ubay ibn Ka'ab yaqulu naji Ubay dan Ka'ab yana cewa wa qila lahu a lokacin da aka ce da ubay dan ka'ab inna abdullahi ibn mas'ud kulu abdullahi dan mas'ud ya kasance yana cewa man qama sanata asaba lailatul qadri wanda duk ya ainihin shanya shekara yana kwana yana yana ibada da daddare to lallai ya dace da lailatul qadri mun fahimta wata dabara ce ibn mas'ud yayi yace in dai kullun zaka tashi kai ibada da daddare a cikin shekara to tabbas zaka dace da lalatul qadar kenan fa qala ubay ibn fa qala ubay radiyallahu anhu to saboda lokaci ya kure za mu karasa hadisin ne yanzu amma muka zo saboda muna kasawa a kasar ne za mu zo in muka zo sai mun sake ɗauko wannan fakara amma dai yanzu muna son za mu ji hadisin ne tukuna mun fahimta ko to shine sai ubayyu dan ka'ab Allah ya kara mishi yarda ya ce rahimahullahu Allah ya ji kanshi Allah ya ji kan ibn mas'ud amma yayi kuskure kenan ko